Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar Kamaru da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa ana ci gaba da kidayar kuri'u a fadin Amurka sakamakon da zai bayyana wace jam'iyya za ta samu rinjaye tsakanin Republican da Democrat a Majalisar Dattawa ko Majalisar Wakilan kasar. Za kuma mu leƙa jamhuriyar Niger. inda za ku ji cewa waɗanda suka rasa gidajensu sakamakon ambaliyar ruwa a jihar Difa sun ce suna cikin wani hali na tsaka mai wuya sakamakon ƙarancin tallafin hukumomin jihar. sannan muna tafe da rahoto na musamman wanda hassan tambuwar zai gabatar za mu kawo muku labarin wasanni daga nigeria to amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe Da sanyin safiyar yau Laraba jami'an kasar Nepal sun ce wata girgizar kasa mai karfin maki 6.6 ta afkawa kasar inda ta kashe akalla mutane shida tare da lalata gidaje da dama a gundumar doci da ke yammacin kasar da kuma girgiza babban birnin kasar India New Delhi. Wasu mutane biyar sun samu munanan raunuka yayin da gidaje takwas kan ji Bola Bahatta mataimakin 'yan sanda a doci. yana mai tabbatar da wani adadi na farko da jami'in ma'aikatar cikin gida tulsi rijal ya raba 'yan sanda sun ce an garzaya da waɗanda suka ji rauni zuwa wani asibiti kasar nepal har yanzu tana sake ginawa bayan wasu manyan girgizar ƙasa guda biyu a shekarar 2015 da sha biyar. da suka kashe kusan mutane dubu tara tare da lalata ɗaukacin garuruwa da wuraren ibada na tsawon shekaru aru-aru da haddasa durƙushewar dala biliyan shida ga tattalin arzikin ƙasar na miƙa saƙon ta'aziya ga iyalan waɗanda suka mutu a girgizar ƙasar Firaminista Sher Bahadur Duba ya rubuta a shafinsa na Twitter na umarci hukumomi da abin ya shafa da su shirya yadda ya kamata ga waɗanda suka jikkata da waɗanda abin ya shafa. Makomar manufofin shugaban Amurka Joe Biden na sauran wa'adinsa na farko ya rataye ne a daidai lokacin da ƙasar ke dakon sakamakon zaben rabin wa'adi da zai tabbatar da wace jam'iyyar siyasa ce ke da iko da majalisar a shekaru biyu masu zuwa. wasu manyan zaɓukan majalisar dattawa da dama sun yi kusa a yi hasashen wanda zai lashe da sanyin safiyar laraban nan yayin da waɗanda ke kan kujerunsu ke samun nasara a wasu jami'an zaben a faɗin ƙasar sun yi gargaɗin cewa za a ɗauki kwanaki kafin a tabbatar da sakamakon zaben wasu fafatawa gaba ɗaya da yadda aka yi tunanin 'yan jam'iyyar republican za su samu nasara ga dukkan alamu ya nuna ba haka yake ba yayin da jam'iyyar adawar ke samun wasu kujeru da ba a yi tunani ba a majalisar wakilai duk da cewa za ta iya samun isassun kujeru da za ta iya samun rinjaye a majalisar ana takara a dukkan kujeru 435 na majalisar wakilai da kuma 35 daga cikin 100 na majalisar dattawa a yanzu dai majalisar dattawan ta rabu daidai tsakanin 'yan democrat da 'yan republican inda mataimakiyar shugaban kasa kamala harris za ta iya jefa kuri'ar raba gaddama idan aka yi kunnen doki ga 'yan democrat wajen zartar da kudiri na haka 'yan republican suna da bukatar kujera ɗaya kacal domin samun rinjaye yau laraba koriya ta arewa ta harba makami mai linzami kamar yadda rundunar sojin koriya ta kudu ta bayyana lamarin da pyongyang ba ta taba yin irinsa ba wanda ya kara ta yadda jijiyoyin wuya a arewa maso gabashin asiya an harba makamin mai cin gajeren zango ne daga yankin sukchon da ke dab da arewacin babban birnin kasar a cewar hafsan hafsoshin sojojin koriya ta kudu jami'an tsaron gabar tekun japan sun ce da alamu makamin ya kasance a cikin iska na kasa da minti biyar kafin ya sauka a tekun da ke gabar gabashin koriya a makon da ya gabata koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami talatin da biyar ciki har da wasu da suka haifar da sanarwar kai hari ta sama da gargadin neman mafaka a koriya ta kudu da japan ma'aikatar tsaron koriya ta kudu a yau laraba ta fitar da hotunan sassan makami mai linzamin da aka gano waɗanda wasu daga cikinsu na ɗauke da rubutun rasha labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kasar india za ta fada da dangantakar tattalin arziki da rasha tare da ci gaba da siyan mai daga moscow in ji ministan harkokin wajen india yana mai nuni da cewa shigo da danyen mai mai rangwame daga moscow ya yi mata amfani ministan harkokin wajen subrahmanyam shankar ya faɗi hakan ne yayin wata ziyara da ya kai zuwa moscow cewa a matsayinmu na uku mafi girma a duniya wajen amfani da mai ya zama wajibinmu mu tabbatar da cewa masu sayan indiya sun sami mafi kyawun damar shiga cikin mafi kyawun sharuɗan kasuwanci na duniya ya bayyana haka ne bayan ganawarsa da takwaran aikinsa na rasha sarge lavrov a jiya talata a ziyararsa ta farko zuwa rasha tun bayan barkewar rikicin ukraine ministan indiyan ya sake jaddada daɗaɗɗiyar alakar new delhi da moscow inda ya kira ta da dangantaka mai matukar kyau a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Ana ci gaba da kidayar kuri'u a fadin Amurka a yau Laraba. Sakamakon zaben rabin wa'adi da aka yi jiya talata zai bayyana tsakanin jam'iyyar Republican da Democrat. wacce za ta samu rinjaye a majalisar dattawa ko majalisar wakilai ga fasarar wannan rahoton ba za a iya hanzarin faɗin sakamakon zaɓukan wasu muhimmin kujerun 'yan majalisar dattijai ba a yau laraba yayin da wasu da ke kan kujerun ke samun nasara a wasu wuraren jami'an zaɓe a faɗin ƙasar sun yi gargaɗin cewa ta yiwu za a ɗauki kwanaki kafin a tabbatar da sakamakon wasu zaɓukan gaba ɗaya yadda aka yi tunanin jam'iyyar republican za ta samu nasara da alamu ba haka lamarin yake ba yayin da 'yan adawa suka lashe wasu kujeru da ba a yi tsammani ba a majalisar wakilai duk da cewa za ta iya samun rinjaye a majalisar dukkan kujeru 435 na majalisar na tattare da hadari kuma ana fafatawa kan kujera 35 daga cikin 100 na majalisar dattawan halin yanzu dai majalisar dattijai ta rabu daidai tsakanin 'yan democrat da republican inda mataimakiyar shugaban kasar kamala harris za ta iya jefa kuri'ar raba gaddama daga jam'iyyar democrat don haka akwai bukatar 'yan republican su samu kujera ɗaya kacal domin samun rinjaye fiye da mutane miliyan 45 ne suka kada kuri'unsu da wurwuri wasu kuma ta gidan waya kafin zaben ranar talata wasu masana na ganin jimilar kuri'un da aka kada a fadin kasar na iya wuce kuri'un miliyan 115 da aka kada a zaben shekara ta 2018 masu jefa kuri'a a jihohi da yawa su ma suna da tambayoyi kan takardar zaben su game da matsayin doka na zubar da ciki caca da tabar wiwi masu jefa kuri'a a california michigan da vermont sun amince da shirye-shiryen da ake ba da haƙƙin zubar da ciki a cikin kundin tsarin mulkin jihohi. Masu jefa kuri'a na Maryland sun yanke shawarar ba da izinin amfani da tabar wiwi, amma a wasu jihohi da yawa ba amince da irin wannan shawarar ba. An samu tarihi a jihohi biyu, Maryland ta zaɓi gwamnatin baƙar fata na farko, Westmore dan Democrat, Massachusetts za ta samu gwamna mace ta farko da kuma 'yar maɗigo ta farko a ƙasar. Maury Haley kuma 'yar Democrat. Waɗanda suka rasa gidajensu sakamakon ambaliyar ruwa a jihar Difa ta jamhuriyar Nijar sun bayyana cewa suna cikin wani hali na tsaka mai wuya sakamakon karancin tallafin hukumomin jihar. To sai dai hukumomin jihar sun musanta hakan. Daga Difa ga Abubakar Isa dauke da rahoton. Ruwan dai na koma dugu Yobe na tsakanin jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya ne a tsawon kilomita ɗari da hamsin. Dama dai a duk shekara ruwan na koma dugu na yin ambaliya sai dai a bana alamarin ya fi yin kamari. Inda magidanta fiye da dubu goma suka rasa su hakan ya sa Firaministan Nijar Uhumudu Muhammadu kai ziyara a kwanakin baya a jihar ta Difa domin ganewa idonsa irin barnar da ruwan ya yi. To sai kwanaki kaɗan da ziyarar ta Firaministan Nijar waɗanda ruwan ya yi wa barna su fara kokawa da karancin tallafin hukumomin jihar. Gama abin da wasu daga cikin su ke cewa. Eh, sunana Iliya Abdu. To rayuwa ta dai mutum ya gudu ya bari ba abin da ya taho da shi kawai ya dai tsira da rayuwar shi. A abinci a bar can shi babu ma abin da gonakai daman ruwa ya tafi da su babu ma abinci kuma har yanzu ba mu gaba wani gudunmawa ta zo. A kuna ma kana ganin dai a waje dai muke har yanzu. Yau da zan war mu kwana biyar. Fata na hukuma ta dan kama mana. Mu sunana Fatima Musa. Gaskiya muna da matsala gida. gidan mu mutu ba mu da komai ba abinci babu ruwa babu abin shimfiɗa ga sanyi ga yara kuma ga rashin magani muna tare da matsalar wani muna son da buƙatar abinci da ruwa kuma da wannan sojoji dai suna dan taimaka mu suna kawowa ruwa sunana hadiza matsalar mu wallahi ga hinan ga yara ga sanyi ga hinan haka muke kwana yaran mu ga sunan duk basu da lahiya ba taimako dan ma soja suna taimaka mana da ruwan sha dai kawai amma muna roƙon gwamnati ta taimaka mana sunana makita mamadu kyari sai dai hakuri ban da abinci ban da dakuna wajen kamar dush shi ba mu da komi ruwa ya cinye gonaki yanzu so muke da kawai gwamnati su tallafa mana ba da dakuna lokacin sanyi ya zo ga cutuka ga fali wani menene suna damu to komi hukumomi jihar difa za su ce game da koke-koken waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa ari mushe mataimaki na biyu na magajin garin difa in mutane na kasan ambaliya ne ya ci su ba zai yi ba a basaka akwai abinci da an nemo a gaba ana basu da aburihiya har game da 'yan ladan da sun hito nan su an samu musu wuri kuma an ba ni likita ne wani lokon ne bayan daki ne komi da komi an musu kuma abinci tunda muka zo ba mu ci abinci mu ba na gwamnati ne muna ci ruwan dai na koma dugu yobe ya fara yin ambaliyar ne a wasu garuruwan difa tun cikin shekarar tara inda a bana hukumomin Nijar suka yi alkawarin daukar matakan da za su kare al'ummar difa da wannan ambaliyar ruwan a nan gaba. Abukar Isa sashen Hausa na muryar Amurka daga difa a jamhuriyar Nijar. To a gaida Abubakar Isa. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. akan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Yanzu kuma bari mu shakata da wannan waƙar. Haɗa kai mu je Madalla. To yanzu kuma ga Hassan Tambuwa da rahoto na musamman. A hali yanzu dai, 'yan Arewa musamman matasa suna yin ƙaura daga arewa zuwa kudancin Najeriya domin neman ayyukan yi. Na tattauna da wasu 'yan arewacin Najeriya a game da wannan ƙaurar da 'yan arewa ke yi zuwa kudancin Najeriya. Sunana Gaga Muhammad, sakacin manyan mu ne sakacin shugabannin arewacin Najeriya ne suke kawo su ga wannan abin. Suke zakuwa wurin neman taro kubun su nan. To me yasa kace laifin shugabannin arewa ne? Madalla yanzu wani ihina da hanyar da yake samun naira dubu a sahiya wallahi bai zo wannan kasar ba. Duk inda ka tafi gidan ku shi ma ko ina da mamakin a buɗe kamfuna arewacin najeriya samarin mu su zauna su biɗi abubuwan da suke ci a gida su ciyar da iyalan su ciyar da iyayensu wani zaka duba maraye ne bai da uwa bai da uba amma kuma karfin shi haka inda yake neman makansa kaga in akwai inda yake yin aiki ya samu abinci ya ya wuce maraici to amma karancin wurin ayyuka sai ka iske wani yayi makaranta ma ya gama babu kamfanin da yake shiga ya aiki wani kuma a takaice shi makiyayi ne an waye sahiya an zo an kore yan shanun an kore yan shanun an ɗauka an tafi da su bai san wata sana'a ba a can gidan nan dole nan hiyo nan kasa ga wani ya zo nan ga kiwo yake kama wani zai fada lebaranci a karori wasu kuma za su shiga cikin gari wasu riyoji suke gina wasu suna zuwa suna gina soka wai kaga matsuwa ce ta kawo su haushi ya ce idan mutum ya matsuwa garuwa za su ci shi ko harshen gobe ka bashi na rikawa suna na magaji dan malam gada wanda eh to ni abin da ya kawo ni da sokoto nake ina da sana'a ina shago bayan lokacin na ina kasuwanci sai da bayan Allah kadar ni kama bin yan uwana falake muna kawo shanu to da kawo shanu nan bodija har Allah da zaman mu ya kama. Sai arewacin Najeriya ba a kasuwanci. A ana kasuwanci da kyau amma dai duk da haka nan kudanci ya yi. Saboda yau in ka sauke shanu tirela guda in kana karin sauke ta. Bale ma lokacin nan kana sai da ita kuɗi hannu ka koma arewa kaso. Arewa ko in ka kai kasuwa da wuya ka sai da ini haka nan. To amma wasu na cewa rashin tsaro wasu kuma na cewa rashin aikin yi shi ya kawo su kudu. Kai kana cikin irin waɗannan. To mu ko da mun ka fara zuwa nan lokaci akwai dama dama amma yanzu gaskiya ba abin da rashin tsaron nan saboda akwai matsaloli da dama. dama rigingimu daban-daban daban bara yan boko haram da sauransu matsaloli dai daban-daban da talauci shi aiki yi duk shi kawo mutane arewa suna tawa nan idan mutu ya zo nan sai ga kamar rufi ashiri sannan kuma mafi yawa duk wanda suke zama nan ba wanda ke zanna ga banza dole wanda duk ya zanna nan to yana tashi kama neman shi arewa ko mafi yawa sai ka iske yara samari suna zanne saboda keta waɗanda suke da hali maimakin samu sa yaran su aiki ba sa don ka ganin mutanen kasan ga duk wani wanda ya samu aiki sai ya samu wanda zai sa gaba ta yashi aiki ko muna inda muke nan ba wanda yake shi dai akalla mutum kusan sun yi hamsin waɗanda suka koyi aiki wajena ya argungu waɗanda suka zo yanzu nan ma kaga akalla ma mun kai mutum sittin ko. suna na alhaji umaru nake ji mahuta gaskiya abun nan akwai matsala ko akwai ban tsoro yau ya dace a ce yaro matashi da babban mutum a ce kowa ya baro gida ne ya yo kudun gashin kudun gana ima laluran mu in arewa mu ta mutu ai kaga kuma ya hankali haka gaskiya abun bai yi daɗi ba ana ka gani me ya kawo wannan ni yanzu abin da ni gani akan rashin kulawa shugabanni ce inda sun kula musu da da addini da kokartawa da wani hannun jari da wani sauransu ai da ina ga haka ba za da tsaro duk abin da ya kawo matsala ga babu kamar tsaro ka ya yi kokari ya noma lokacin da za a di yan bindiga dadi a ce sun hana mai ya diba kuma gwamnati na kallo gaskiya ya kamata ta tausaya saboda yan ƙasar ta mutu dai tasu dai ce ba su da wata kasa sai ita kuma an waye gari mutane sun zama kamar kaji duk idan sun ka zo a kashe ba daɗi. da Muhammadu ahmed to ya kuke ganin matasa yan arewa da ke shigowa nan kudancin najeriya. Ah, bai shigo zama kasa na kowa sai kowa ne kuma na Allah ne kuna maraba da su ah, ya za yi kuna jin daɗin zuwa suna ji daɗi bai ka ka duka a sai kowa ya sai na shi ka duka a sai shi kuma samun wani abu wani ya kawo mu ni kuma mu samu kowa a raba komai da komai kowa to bayan masu dukiya irin masu zuwa yin aikin karfi fa su ma kuna jin daɗin zuwa su ah, ana ji daɗi da baba saboda saboda wani wani yana da kudi bai ya yi abin nan amma ya samu wani zai yi mashi an ba shi kudi kuma sai ji daɗi kuma wani ana ana aiki shi kuma ya ce sai yi sauki yanzu idan kana da aiki za ka ba mutanen arewa a sosai mana ma sosai mana ana ba shi saboda ni ba mu iya yin shi muna kai wani to ga shi so ga yi mu kuma ba shi kudi kuma shi kuma sai ji daɗi sai kai gudi gida ya bi shi sai ci madan shi sai shi kuma zai samu komai sai komai saman lafiya shi ne na da kyau sunana mika'ilu shagon dan buga aka hi sani na da obulu to me yasa ka bar arewacin najeriya ka shigo nan kudancin najeriya gaskiya sabida rashin zaman lahiya a ƙasar da rashin din kuma abin shi yasa kawai ni wannan kudi ne zama na a ce yanzu komi ya koma daidai arewacin Najeriya lafiya lau sannan komi na tafiya daren dam za ka koma arewacin Najeriya ka zauna wallahi a yau ma ban na koma gidan ba in dai lafiya lau a ƙasan mu a yau yau din nan ban na koma arewa ba me ake bukata ga shugabannin arewa musamman gwamnoni Yawwa gwamnonin mu na arewa su kawo mana tsaro a arewa da ya kamata har dai a jihar Mazamfara ba mu da kwanciyar hankali sosai kuma su kamanta mana su yi mana adalci abinda muke so ga mu na arewa kenan sunana buhari magaji koko me yasa ka baro arewacin najeriya zuwa nan kudancin najeriya neman kuɗi arewacin najeriya babu wurin neman kuɗi akwai wurin neman kuɗi amma allah ya kaddara cewa abincin mu yana nan saboda shi abincin kaddari ne yanzu idan ka kwatanta a can da nan ina ka fi samun kuɗi gaskiya nan na fi samun kuɗi dan lamura suka daidaita za ka koma arewacin najeriya ka zauna ya zama dole ni alhaji abakar maga nake gaskiya turaruwa mai gida mun ci baya sosai saboda akasari tsakanin da allah wasu sun dawo irin kamar kasar ibadan wasu kuma kamar kasar inyamuri wasu kuma kamar kasar ghana bayan da yake gaskiya wani insha Allah wa zai har illa ma sha Allah wani ba zai koma gidansu ba don haka gaskiya sai dai mace ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan gwamnati ta yi muna bazata wanda yake mun tsammaci da cewa za ta kare haƙƙin mu za ta kare haƙƙin iyalan mu za ta ɗauki mataki akan mu ta kare lahiyar mu ta ba mu tsaro to sai ga ya ba haka ba gaskiya bayan da za mu yi sai mu roki Allah ya kawo mana mahita ya kawo mana roki ga wannan matsalolin da muke cikin su farfesa Bello Bada na jami'ar Sakkwato mai fashin baki ya ce irin wannan kaurar jama'a daga arewa zuwa kudanci tana da illa abinda illa babba ita ce duk da al'adunsu daban-daban suke don haka suna koyon wasu al'adu daga kudancin Najeriya suna dawowa arewa sadda suka dawo zaka iske wasu abu abubuwa irin waɗanda ke kawo rashin zama lafiya amfani da irin bindiga domin a fasa gida a yi fashi suna koyo ne suna dawowa suna gani tare hanya dori bakon abu ne ga yan arewa in ka ga an tare hanya an tare mutum a yi mai fashi ko an kashe shi ya an kama mutane za ka iske ba yan arewa ba ne a halin yanzu ya an kama za ka iske yan arewa ne sun koyi wanda aka sarrafa bindiga sun sha ganin gawa can inda suke zuwa sun ɗebe tsoron gawa don haka su kashe su kwasan nan sun tafi can sun ga inda kuɗi su a komi sun dawo nan ga kuma sun to da wani al'ada cewa babu dan uwa babu mai gida sai dai kuɗi suna iya kashewa suna iya tare hanya suna iya fashe gida irin waɗannan abubuwa da suke koyowa sannan mafi yawan su da ke zuwa kudancin najeriya ko ba wani babban aiki ko sana'a suke yi ba ayyuka ne irin yadda suke gani kamar gadi da wasu abubuwa inda suke gani ana ta ciwa-ciwa hmm. to irin waɗannan abubuwa su suke zakuwa al'ada duk in sun dawo da sunan gida wannan shi a babbar illa farfesa yawancin waɗanda na tattauna da su suna cewa rashin aikin yi da tsaro su ne yawanci suka sa suka bar arewacin najeriya zuwa nan kudancin najeriya matsalar tsaro ai rashin aikin ya kawo ta ai abin da ya kamata su faɗa ma keta ta manyan arewacin najeriya ai shi na sa suka bar arewacin najeriya abin da nake nufi da keta wanda ya fi kowa kuɗi najeriya da ma afirka ai dan arewa na da masu bi mishi duk yan arewa ne rashin kafa masana'antu ƙanana ƙanana da za su taimaka ma matasa su koyi sana'a su ma su samu kuɗi irin wannan aishi ya kawo hakan Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida Hassan Tambuwal, yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. bana laftasin ɗin ƙasar Ghana Kamal din Suleiman ya dawo yana samun horo a Stade Reina kuma zai shirya wa karawa da Telusi a League One mai shekaru 21 ya kasance a wajen filin wasa tun a makon jiya da ya gwaice a wurin samun horo sai dai tuni ya murmure zai kasance cikin 'yan wasan bruno genesio a karawar taron asabar kuma dawowar tasa wani abin san barka ne ga black stars din kasar ghana da ke shirye shiryen ta wa gasar cin kofin duniya a kasar qatar 'yan wasan da ke taka leda a kasar faransa usa ne a cikin 'yan wasan ghana na coach otto ado kuma an yi Yakini sunansa na a cikin 'yan wasa 26 da za su wakilci kasar Ghana a kasar ta Qatar. Charles Sakuno tsohon kocin Black Stars ya bayyana da jin daɗinsa cewar Inaki Williams da Tariq Lamti na a cikin rukunin 'yan wasan Black Stars da za su halarci gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022. Game da abin da Kuno ya ce ne waɗannan 'yan wasa biyu tare da Muhammad Kudus in sun haɗe da Andrew ayu da jordan ayu da saura ghana za ta yi kyau a qatar ina jin da mutane irin su inaki williams mohammed kudus tarik lamti jordan andre ayu kasar ghana na da kyakkyawar damar yin abin kwarai in ji shi a kuno ne kocin black stars tsawon shekara ɗaya da wata tara kuma ya nuna cewar a wancan lokaci ya yi kokarin samun williams da lamti so amince su takawa kasar ghana leda amma bai nasara nasara ba. Sabon babban kocin ɗin House of Oaken ƙasar Ghana Slavko Mateka, ya bukaci a yi masa haƙuri ya gina 'yan wasa masu ƙarfi. Kocin ɗin ɗan ƙasar Sabiya ne ya mai gurbin koci Samuel Boydu kuma ya yi nasarori guda biyu tun zuwarsa. Haas ta yi rikodin nasarori biye da juna farkon lokaci kakan bana bayan nasarar nasararta ci ɗaya da nema akan Kutukun Royals a ranar wasa na biyar a cape coast stadium kuma farkon nasararta a waje kenan da yake magana bayan wannan nasara slavko matek ya bukaci magoya bayan Hassan oak su yi haƙuri yayin da yake ƙoƙarin shirya 'yan su. ya ce muna buƙatar lokaci ba a cikin sauki ake iya yin abin ƙwarai ba sai mun yi aiki tukuru yadda 'yan wasanmu za su rinka yin wasa da kyau in ji mai koyarwa da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin radwanan la abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida Ridwan Abbas. Yanzu kuma sai labarai a fa a takaice. da sanyin safiyar yau laraba jami'an kasar nepal sun ce wata girgizar kasa mai karfin maki 6.6 ta afkawa kasar inda ta kashe akalla mutane shida tare da lalata gidaje da dama a gundumar doci da ke yammacin kasar da kuma girgiza babban birnin kasar india new delhi wasu mutane biyar sun samu munanan raunuka yayin da gidaje takwas suka ruguje in ji bola bahatta mataimakin sufetan 'yan sanda a doti yana mai tabbatar da wani adadi na farko da jami'in ma'aikatar cikin gida tulsi rijal ya raba makomar manufofin shugaban amurka joe biden na sauran wa'adinsa na farko ya rataye ne a daidai lokacin da kasar ke dakon sakamakon zaben rabin wa'adi da zai tabbatar da wace jam'iyyar siyasa ce ke da iko da majalisar a shekaru biyu masu zuwa wasu manyan zaɓukan majalisar dattawa da dama sun yi kusa a yi hasashen wanda zai lashe da sanyin safiyar laraban nan yayin da waɗanda ke kan kujerunsu ke samun nasara a wasu jami'an zaben a faɗin ƙasar sun yi gargaɗin cewa za a ɗauki kwanaki kafin a tabbatar da sakamakon zaben wasu fafatawa Yau Laraba Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami kamar yadda rundunar sojin Koriya ta kudu ta bayyana lamarin da Pyongyang ba ta taba yin irinsa ba wanda ya kara ta yadda jijiyoyin wuya a arewa maso gabashin Asiya. An harba makamin mai cin gajeren zango ne daga yankin sokchon da ke dab da arewacin babban birnin kasar a cewar hafsan hafsoshin sojojin Koriya ta kudu. kasar india za ta faɗaɗa dangantakar tattalin arziki da rasha tare da ci gaba da siyan mai daga masko inji ministan harkokin wajen india yana mai nuni da cewa shigo da ɗanyen mai mai rangwame daga masko ya yi mata amfani ministan harkokin wajen subrahmanyam jay shankar ya faɗi hakan ne yayin wata ziyara da ya kai zuwa masko cewa a matsayinmu na uku mafi girma a duniya wajen amfani da mai ya zama wajibinmu mu tabbatar da cewa masu sayan indiya sun sami mafi kyawun damar shiga cikin mafi kyawun sharuɗan kasuwanci na duniya. Thomas sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya na gabatarwa sai kuma Julie Ladas Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu kwana lafiya ma